إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسائر فجعلته مرتسقا إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ali baiti wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa wa wa alaikum assalam dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya muna baiwa ya nuna muna wannan yini na uku na wannan wata mai albarka wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ishirin da watan biyu fabrairu shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda ta miladiya da muka mai da aka saba daidai wannan lokacin muna wannan masallaci jami'i wato masallacin juma'a wanda yake nan haraba fadar mai martaba sarkin kari argungu a nan garin argungu jihar kebbi najeriya Allah ya sa mun haɗu domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki mai girma wato alƙur'ani da yake gudana a wannan masallaci muna roƙon Allah Allah shi muna gudunmawa Allah ya kimce mu Allah ya ƙara mana imani muna roƙon Allah ta cikin waɗanda za a ɗayauta daga barin shiga wuta waɗanda wannan wata zai shuɗe tare da zunubansu ta da gafara da shiga aljanna Allah ya samu dace za mu tashi ayata 29 a cikin wannan sura ta kahab Allah madaukin sarki ce wa qulil haqqu min rabbikum ka karanta ko na'am wa qulil haqqu min rabbikum kace wannan qur'ani gaskiya ce daga ubangiji faman sha'a falyu'min wanda ya so ya yi imani ya ban gaskiya da wannan littafi ya da shi wa man sha'a falyaktu wanda shi ko so yana da zaɓi ya kafirta amma ba umarni ne ba wato tahdidin ne wato ko da ya za a ce ta yi kaza amma ba ana da yanka dai kai ba hausa ma muna da irin wannan misali yaro an ce kakka fita sai ya kama hanya zai fita sai a ce to tafi shi kan ya san ba umarni na an ba ce ya tafi ba ya san akwai kaki yana jira ne to saboda haka mamman sha a fadimin kuma sha afal ya kafur wannan ta hadidi ne ƙyacewa ne Allah ya ba mu kun imani da alƙur'ani inna a'tadna lil zalimin nara lalle mu yi tattalin wuta wata irin wuta ga zalumai zaluman da aka nuni kafirai wa hada bihim suradiquha wato bangayen bangayenta da suka kewaye ta sun sha wakansu sun zagaye su ba su da wurin gudu ba su da wurin tsira ga irin katanga gidan yari ta da ake cewa wani ya yi dubara ya tsallake ba ne mutum wanda ba ba a iya tsallakarta wa in yan sagi in har sun ka nemi agaji wato yan wuta suka yi kuka suka ce wayo su yughatu bima'in to ana agaza su ana agaza musu a taimake su da wani irin ruwa mai tsananin zafi kalmuhul wato kamar narkakkar darma ko kuma ka aka yi zafi kamar da gwalon mai wato an dafa mai mai ya yi rani an caye ruwan to dallakin nan wanda yake da zaninsa to shine muhul ko kuma a ce narkakkar darma kamar yadda ina jin haka shekha abubakar gumi ya fassara rahe cikin tarjaman ma'anonin alkur'ani eh, ana yi tunawa ko ya fassara kalmuhuli kamar narkakkar darma amma na gumi ba sakwace ne wanda ya yi a hausa sosai eh, ya sha bugawa da kanawa da zage-zage a majalisa can kaduna kuma shi ga bugewa eh, saboda haka abinda ake son da fahimta fahimta shine tsananin zahin ruwan da za a bayan wuta Allah ya kare rabbi sallim sallim wa yashwil wujuha wannan ruwan saboda zami dai idan aka kusa to ya ko kotun shan ruwan ga fuska to yana kware fuskar goshi wato fatar goshi min arziki saboda zami idan ku riba ilaya bi isa sharab fir da wannan abin sha wannan abin sha yayin muni wasa at murtafaka kuma tirga wanga abin amfani na abin da za su more da shi abin da za su amfana da shi wato multafaka yana abin da mutane suke ci ko suke sha na abinci shine multafaka to su waɗannan abincinsu abin su ya yi muni to ne a murtafaka mala yake tamizun mankulun anan alfa'il ai ka buha murtafaquha tilda abincin wuta oh muqabil li qawlihi al-ati fil janna nan gaba kuma aljanna an ce wa hasunat murtafaqa ita kan ma abincin abincinta da abin shanta abin more wata wanda ake samu a ah, yau sai ɗauke hankalinku ga maganan ƙa'idodin larabci amma irin wannan ya kamata a yi tambi a kan shi an ce wa kulil haƙu galiban in aka zo da fili amini mutum zai so ya ga ko yana tunanin ya gama fa’ulun bihi ya gama fa’ulun bihi masu amma sai aka ce wa kulil haƙu min raddukum to mafulin an shaye shi ne ko ku a ko ko wanga kul bai da mafa'uli kul yana da mafa'uli galiban mafa'ulin sa jumlatul qawli jumla ta abinda an ka faɗi shine zai zama mafa'ulin bihi jumla sai ta zama mahallu nafsin wato a matsayin mafa'uli don haka mai tunani a cewa kulil haqqa babu ko akwai kira'a haka nan Allah babu kira'a da ta zo wa kulil haqqa ka gani ko to a lura da wannan a ta gaba bangiji tabaraka wa ta'ala yace innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana إنا لا نضيع أجر من أحسن أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الله سبحانه وتعالى يتفيه wato bayan ya yi magana a kan makomar zalumai 'yan wuta kafirai sai kuma yi magana a kan makomar masu imani masu aikin kwarai dama alkur'ani yana tafiya wa'adun goma ido alkawari ga yan aljanna da kyacewa ga yan wuta Inna ladina amanu lallai waɗanda suka ba da gaskiya wa amilu salihati suka yi ayyuka kyawawa ayyukan kwarai wani aiki yake ce ma aikin kwarai aikin kwarai kamin aiki ya zanna kwarai sai ya cika sharuɗa manya-manya guda biyu na farko ya za aikin cewa an kai kai ba kai ka kirkira da kanka kai ba sannan ko cewa an kai kai to sai ka yi don Allah kenan ka yi ikhlasi sannan aikin zai zama aiki na fara in ya za aikin bid'a ce komi kyawo ne to bai za aikin kwarai ba sannan ko da aikin aikin kwarai ne wanda yake da tushe cikin littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai an kai shi ba don Allah ba sannan aikin ya lalace ya tashi daga zama aikin kwarai sannan akwai wani babban sharadi aikin kwarai ba a karɓar shi sai ga mai imani don haka Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati kaga an gwama imani da aikin kwarai don haka wanda ba mai imani ba shi in yayi aikin da yake aiki ne na alheri to za a saka mai nan duniya saboda ba a rubuta masa aikin lada da ba da imani Eh, saboda haka waɗanda ba musulmi ba su ma suna ayyuka alheri amma sai dai Allah ya kyautata musu rayuwarsu da duniyarsu amma dai ba su da ladar da za a je musu zuwa lahira wanda ya irin wannan aiki yana mai imani Allah tabaraka wata'ala ya ce inna la ma ajra man ahsana amala lalle ba mu tunzalta ladan wanda ya kyautata aiki duk wanda ya aikin farai to za mu adana mishi ladar shi ba za su cutarta ba ula'ika lahum jannatu adani waɗannan suna da aljanna ta wurin zama da dama alkur'ani ya ambata mana sunayen aljanna akwai jannatu a jannatu adanin ko jannatu adanin akwai jannatul ma'awa akwai firdaus Ah, akwai jannatun na'im ta guda bakwai wanda daraja-daraja ne ita aljanna darajojinta sama suke yi sama kamar da ake gina bene a ce ga gidan ƙasa wato ga hawa na ɗaya ga na biyu ga na uku har zuwa dai iyakan inda an kanfa sannan aljanna tana da ƙofofi sukan guda takwas da wannan ƙofofin akwai rayyan kamar da hadisi ya zo ko wa zai shiga rayyan masu azumi akwai babu babu babu sala ko wadda masu sallah za su shiga akwai babu jihadi ko wadda masu jihadi za su shiga akwai babul kazimi na gairi ko wadda masu kame hushi suke shiga waɗanda in sun yi hushi suna taushe hushin su to Allah baraka wata ala ya ce waɗanda sun kai aiki na ƙwarai suna da aljanna wadda take wurin zama ta jarimin tatihimul anhar koramu suna gudana karkashin benaye da itacenta na fiha min sawina ana yi musu ado da mundaye min zahabin na zinariya to aljanna ana sa mundaye hadda maza suna sawa alarma ko ba za ka saba yin hanka ba <laughs> yanzu ya ga namiji da zuwa ko abin waya ya aka ɗauka ce sai a ce mu dai mun ga abin ya zan bambar kwai akwai taro da mai mataba suka tura mu shekaran jiya wanda yake mun ga sarakuna iri-iri eh, wato ni na ga sarki da da murjani kuma yana taka da karfi domin al'ada ta nan, yana ganin kamar yadda mu sarakunan mu na arewa na musulunci za su zo da babbar riga da alkabba da rawani ku shi ma ya kula nashi ado don haka abin wayan nan kan manya-manya suna isa ɗan ƙaramin yaron can kaya to kun ga su sun hana sa hatu yanzu in ko za su can dai Allahu alam amma dai ah, mu ga musulunci wato adon mata namiji bai sa adon mata na zai shi ya samu a mu sarakunanmu na musulunci da sauran al'ummar musulmi ba su sa mundaye na hannu ko na ƙafa ko abin waya saboda tsawon mata ce amma an saki ran tashin kiyama aljanna kai mundaye matakka mundaye ita abin waya kai abin waya sai da ku yi musabaka ko ta hmm. kyawu ta eh, wahi kyawu da ni da ita ko da kai da ita amma fa yi muna roƙonka Allah yi mana wannan baiwa yi mana wannan arziki Allahumma amin wa yalbasuna thiyaban huduran sannan suna sanya tuwahi kore kore tuwahi na ado min sundusin wato waɗanda suke daga sundus alhariri ko? to shi ne ce ulaika janna lahum jannatu adanin tajri min tahtiha al-anhar yahalluna fiha min asawira mm. ana yi musu ado da mundaye shine yace wato wa huwa wa hiya jam'u aswira shi asawira jam'i ne na aswira wato abin ake ce ma jam'ul jam'i ko ka ce kace muntahal jumu' wato kamar da ake cewa ahamiratun ahamiratun jamina na himar wato sai a ce humurun suna ce ahamira to kenan asira shi a jam'in siwar a sawuna shi kuma jam'in jam'in min zahabin wa na sayaban kuduran min sundusin aima rakka min dibaj shi sundusun wato alhariri ne wanda ba mai kauri ba wa istabrake sannan ana tuwatar da su tuwayi na istabrak shine magalu zamin shi ko alhariri mai kauri don haka wani lokaci sa alhariri mai kauri wani lokaci mara kauri wani lokaci zinariya wani lokaci azurwa. bayan zinariya ko azurwa. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya ce wato ita zinariya ta fice nan duniya ta mu kuma musulmi a lahira kaga wannan ya nuna musulmai nan duniya an ka haramta musu daura zinariya amma a aljanna suna daura baba'inuha ana ba su shinhida baba'inuha wato abinda a can ciki na shimfidar kamar yanzu abinda aka tusa cikin wato kamar filo ko kuma katifa min istabrakin shi ma daga istabrak ne ma'ana hadda shimfiɗa su ta hariri ko ta zinariya yi na ha alal awahi sannan suna masu kishin gida suna masu gincirawa a akan gadajensu ara'ik jam'i ne na arika to amma ba ne irin gado ba wahiyar sariru fil hajla ne gado wanda yake cikin labule an kewaye shi da labule wahiyar baitin yuzayyanu da siyabi wasu turi lil arus wato irin ɗaki ne da ake wa amare da an gaye wato a yi ɗaki da gado da ciki ga gado sannan an kewaye shi ba a ganin wanda a busa gado ba wayan nan gadajen za a waya ni'imar sawawa ma da lada wannan sakamako da aljanna ko wanda ya samu aljanna ya samu sakamako da kole ya samu alheri da kole wa haka na mutaka kuma ita aljanna ta yi kyawo da zama abin more mutum abincin da ya yi kyawo bayan mun tafa a cikin kare more a malarki kuma kanan mazauni kuma mutanen more zama ah. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku roƙo in za ku roƙi Allah aljanna ku roƙi ta fa hiya a'la wa ta tsala ita ce mafi kuka ya aljanna don musulmi ya aiki don samun aljanna wanda ya samu aljanna Allah ya ce ni masawa wa masu masu bauta baka haka wanda bai samu aljanna ba ya yi ba saboda haka iyakacin kokari mu ga cewa Allah ya tawata samu ya yi mamu aljanna za mu yi asibabin ba za aikin mu ya kai mu amma zai rufe sanadi insha Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sani ku jama'a ba wani wanda aiki ne shi tsantsan aiki ne zai kai shi aljanna sai sahabbai wanda ya kara musu yadda suka ce har da kai ya rasu da za ƙala hatta ana illa an yi tagammada ne ba su da rahmatu ni ma aiki na bai kai ga aljanna sai dai an gama da kan Allah Allah ne zai ba yan wa musulmi daga cikin abubuwan da za su zama sanadiyyar mutum ya shiga aljanna na farko imani na gaskiya imani da ban gaskiya da gaskatawa ba tare da shakka ba ba tare da minajici kuma je taka wannan mataki ya taka mataki na farko sannan mataki na biyu mutum ya yi da'a ga Allah da mutum Allah abin da aka ce aikata ga aikata abin da aka ce ya bari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'umma ta kowa zai shiga aljanna sai wanda yake da kai ya ki shiga aljanna gaban kai ne shi ya ki ba zai shiga sai sahabbai suka ce to ya rasulullah akwai wanda za a ce shiga aljanna ya ce ya ki sai shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh aikin mutum da nuna domin wanda ya min biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba ne ya ki biyar umarni na ya ki biyar sunna shi ko ya ki shiga aljanna ya ɗauki matakin ba zai shiga ba kenan da saboda haka wajibi ne mu rike sunna bayan mu rike tauhidi mun kauce ma duk abin da ya tsada tauhidi ya rubuta ya gurbata tauhidi mu kauce ma sannan mu rike sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko na hadisi da Imam Ahmad ya kawo da cikin muwatta yake hauri basirar ta alkautara ko jinsa da an ka baki da alkautara nisan ka kaman mai tafiya da ingarman doki yana gudu ya yi wata guda yana tukuwa to shi an wato tsawon wannan kogin alkautara wazawa ya fi sawa sannan Sikwaya ne ba inda ya tsere mu ko wace gwiwa duk daidai take da wata. Ya ce, ma'uhu ahala min al'afi. Ruwan alkausa wannan kogin da aka ba a Alaihi Salam sun yi zuma zaki wa abu ya zumi da zaman sun yi nono haukwari da ake. Allah akbar kabira. Wani shari'a na Nuhu, fala ya zama abada wanda ya sha daga alƙawar da ya sake kisurwa har rabar. wakil za mu yanzu sama wani sallah ah, da salama a cikin aka koma cikin ruwa cikin teku yawan adadin koguna amma adadin taurarin sama ina masu ilimin taurari taurarin sama nawa na suna da yawa suna da yawa to don haka tun da taurarin zuma ana yin ta ba iya ta to haka ko wannan kogunan da ake cewa a alƙawara amma sai dai kashi akwai matsala ya subhanallah wala yuzadanna qaumun alfa Allah ya ce wallahi za a koyo mutane daga kan alƙawara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mala'iku suka gargade su a kuje sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati ummati kai ku rabi da zuwa al'umma ta ce al'umma ta sai a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada baddalu ba kai matsalar da kuka samu sai tabdili sun musanya baya gare ma'ana sun canza umarnin da ka ba su a na ibada abinda ka ce sai ba shi suka yi ba sai gida ba a kunu ba su fukan ba su hukan ba su fukan nan ne a cikin sallallahu da zama ya ce to sai ce Allah ya kara nisan Allah ya kara nisan Allah ya kara nisan saboda haka yan uwa ya fi kokari mu rike sunan manzo Allah sun da a cikin sabar da wato ko a mutu ko a rai haka ya kamata domin mu in aka canza akwai damuwa akwai matsala da canza ah. Allah ta ba ta wanda ana yake yi mana tsawa ga wannan bazan ma wata ba ma'ala an da ba ya yake an yi bayanin makomar masu sa'a wa ma'ala an da ma'a da makomar masu sa'a masu zakar shi ma ya fi tsakin kuriya wannan aya mai zuwa a ambaci a da ƙarshen makangara masu tsogayani masu kangara su duniya cikin duniya a ake da kuku da zarfi misalai da aka kawo iskoki da misalai guda biyu domin darasin ya ƙara fitowa ga fili wato mun sani an yi bayanin makomar ya yi bayanin kuma da ya bauta a zamanin kafirai amma misalin da za a ba su zai ƙara fito da darasin da bibi don haka Allah ta ba su wata da rikulakun masu abubuwan bayani واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أخلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له صبر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الله تبارك وتعالى يأتي وضرب يا محمد أي جعلتم مثلا يا كما منظور صلى الله عليه وسلم تسمى مثلا يسعى إليه حتى مؤمنين ما فهمتانا لولا النساء wato abin da za ka buga matsala wani misali ne a rajulai na mutane guda biyu aboki da aboki mun san wani lokaci ana samun ƙarya ta bi ƙarya aboki ya zan wanga na kware wanga na kware wani lokaci kuma wanga mugu wanga mugu wani lokaci sai a samu abuta da na kware da mugu sun haɗu to amma ya za a yi eh sai dai daɗa a yi hattara wajen wannan abutar domin mugu to ƙoƙari yake ya mai da na ƙwarai ya zan mugu ɗan wane amma ya kamata shi na ƙwarai ya yi ƙoƙari ki mai da mugu ya zan na ƙwarai to ah, Allah ta baraka da ala ya ce mutane ne guda biyu. shiga ja'alna li ahadihima jannatayn na'am gudan kafiri ne mun san ya mai gonakin lambuna guda biyu wato ma'ana basati ne yana da gona guda biyu wato gonaki gari guda biyu kun yana da wadata ke ko amma ba musulmi ba ne kafi shi ko wancan abokin nashi guda talaka ne amma Allah ya mai baiwa da imanin ya imani da shi wannan da aka guda guda ne yana alaƙa na inabi wa hafafna ruwa da na kashe kuka za ka yi su da dalilu ainihin tsatsa gona tsakiyar gona to inabi ne amma an zagaye ne da can da jini sunan kamar danga gare sunan kamar suwa da ni gare wajen ana bai zama ma'anar a sannan mun sanya wato wasu kayan gona kayan abinci wato tsakanin dalilon da kuma ilimi don haka gona ce wadda yake akwai yawan arziki akwai alhairi na duniya ciki tilkal jannatain dukkan gonakin guda biyu atat ukulaha ta ba da 'ya'yan itace ma'ana gonakin nashi guda biyu babu wanda a gonar farko duk gonakin ya wanda yake masu albarka ko wacce tana ba da 'ya'yan itace da yawa musamman yin min a babu gonar da kai zalunci ta sauya wani abu idan bata ba da abin da ya kamata ta ba وفجرنا الله مدعو بسركي في عيسى لكنا ke كتاغا a saka a cikin أتاكا أتكين أي جريب ma wannan ruwan yana gudana tsakani kenan gonakin ma kusa da su suke wannan bangare guda wannan bangare guda ga ruwa kogi ya shiga tsakanin yana masu wa na lahu samaru ya kasance yana da yayin lafi alarama ya ce tumurun eh domin abin da aka yi kamar wata ya sura a yi walmini ko kuma ya zanni zan ne ma da zanni al mil awali ko da kuna sani tumurun da akwai makala da sahibi da wannan kafirin mai gonakin ya sha isa ya ji dadin arziki ga samu ga walwala wai abin da ya kare baki yake ma aboki ne wa huwa yuhawiru yana tattaunawa da yake ana a kasar min kamalan wani na yi ka yawan dukiya wa azu na bara kai dangi ma na yi ka yawan dangi na yi ka manyan manyan mutane dan su wani dan uwana na wani dan wani a gari dan wani wani ma na wana wani ma na wana don haka yake mai alfahari da yawan dukiya da girman jama'a wadda kala jannata wadda kwana jannata huwa-huwa zalimun linafsi wahuwa zalimun linafsi kwana ma abunlu an tabi da abada hmm. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا fitar da ya ce ana a kasar min da wa a sunan ba kun ga wannan ba ka haƙi da ba kuma alfahari da nuna izza da jinke wannan haramun to amma sai ne yace wata kala jannatu ya ga gona dai wawan malon kun gana kaji wato ya ga gona dai na mai musun bai ma yadda Allah ya mai wannan kokari ne malama abun da aka ji da hadi a wanda yake liman tsammani zan rasa wannan arzikin wata rana eh, arzikin nan ya mu shi kenan ni mai arziki na ko mai jin daɗi har iyakara har abada ba ma har ba har abada kuma ya ɓaro da ko ya ɓaro da sai ya ƙara rubuta ya ƙara ɓaro da ya ce wa ma a ta aka ƙara ya ce kai ana cewa ma bayan ya mutu ana tashi ni ban tsammani ana tashin kiyama kun ga yana mutum tayar da matattu yana mutum akwai aljanna da wuta yana mutum akwai hisabi akwai da zai yake wani ɗan rubutu na rafi yake a kaddara ma ya mutu ana tare ya mutu a tashi ko in ne na koma wajen ubangiji na za a ji da za a ji da tsayar da na sai in ma in ma ana mutu a tashi ko shi dai aljanna zai same ko ya ƙara kana da gona eh na ma sai ka saka rashin yarda da tashi da kiyama kan ya anna man sha'ahu ashaqqa fi kama qudratul lahi domin duk wanda yake kai ya mutu ba ta yanzu wa zai tayar da wanda ya mutu bayan mutum ya zarta ko ya zarta a ce a tayar da shi أنزل